Ran sha tara ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu ne wa'adin shugaban kasar Gambia Yaya Jame zai kare inda ake sa ran sabon shugaban ƙasa da aka zaba a Adama Baro zai karbi mulki ga Yaya Jame ko da yake yayi tsayin gwamin jakin cewa bai yarda da zaben da aka yi wa Adamu Baro ba an yi mirsisi a zaben akan haka ni zagaya a jihar Oyo wasu yan Gambia mazauna Najeriya sun yi kira ga shugaban kasa Yaya Jame da yayi wa Allah da Annabi ya baiwa Adama Baro mulki ki ke sunana haji baba konte dan gambia eh, na da garin gambisara ne a gambisara ne garin mu amma na yanzu na cikin ibada nigeria me zaka cewa yahaya jami ya jami zan cewa ya jami kawai ya sauka ya ba da miliki eh, adama baro saboda eh, ba mu so jinin gambia ya zubara a kasa ba mu so fada ba mu so kome da kome ya lura da problem ne yake a kasar libya da ivory coast da sierra leone da sauran an kasa su eh. mutane da yawa sun mutu a wurin sun mutu jini ya zuba sosai irin haka ba mu so kuma ya faru a gambia ba mu so mata su mutu masa su mutu yara su mutu su ne yaran gobe mu gobe da gobe za su ya zama eh, eh, shugaban mu kuma gobe ya da allah ya da annabi ya jamme ka sauka a kasan ka ba mulki a baro ba mu so alalata dukiya a gambia ba mu so alalata dukiya mu ni sunana yusuf kebe ni dan gambia ne madina samako tumana province so ni ban so gambia fada fada ba cawo akwai kasa gambia da yawa bana so maganan be duka be so maganan jamme sabu jamme ni mutu ina kasa mutu da yawa ina kasa muta dewa ina kasa politician ina kasa ordinary gambians ina kasa mutu dewa gambia kuna so jami'a sauka gambia kaba miliki adama baro haka ni kuna so jami'a tafi allah bana bana so jami'a kuna baci magana jami'a bana so jami'a duka gambia ina garin nigeria the all africa jame ni mutu wana wanabeji magana ina so interest nchi kasa gambia bana so interest gambia ina so interest jame ole bana so jame atati bana so jame bada ya fada aka eh, ina ka zauna gambia atafi hegi bana so jamia tati hegi Gambia is a country that which we have no native which can get Jami. so we we believe that equality to help Gambians you Jami should go we don't want them Gambia Jami should go we don't want Jami Jami is Gambia 22 years only about him there he doesn't bring anything for Gambia we want peace on that country suna jiddu garau me za ka ce ma yaya jami'a game da mulkin da akisan son aba adama baro oh, duka ina na ina so jami ya soka an ba su ya halama baro ba so rigima ba so fada kasar mutane mata yara duka ba kyau Ran sha tara ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu ne wa'adin shugaban kasar Gambia Yaya Jame zai kare inda ake sa ran sabon shugaban kasa da aka zaba a Adama Baro zai karbi mulki ga Yaya Jame ko da yake yayi tsayin gwamin jakin cewa bai yarda da zaben da aka yi wa Adamu Baro ba an yi mirsisi a zaben akan haka ni zagaya a jihar Oyo akan Yaya Jame ya baiwa Adamu Baro mulki wasu 'yan Gambia mazauna Najeriya sun yi kira ga shugaban kasa Yaya jami da ya yi wa Allah da annabi ya baiwa Adamu Baro mulki, kada a samu hatsaniya wadda za ta kawo zubar da jini da lalacewar dukiya. Hassan Umar Tambuwal Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.